masu saurare assalamu alaikum abdulrahman gamba ahmad ke farin cikin sake saduwa da ku a cikin shirinmu na duniyar wasanni daga nan sashen hausa na radio france international jerin gwanin dubban 'yan wasa a garin bocin najeriya kenan inda zamu yada zango a wannan makon domin duba gasar wasannin motsa jiki tsakanin ma'aikatu da hukumomin gwamnatin tarayya da aka kammala a ƙarshen mako gasar wadda ta kunshi wasanni kimanin sha biyar kama daga kwallon kafa kwallon kwando da na hannu zuwa guje-guje da tsalle-tsalle ta samu halittar 'yan wasa sama da dubu shida daga ma'aikatu na sassan gwamnatin tarayya arba'in. Gasar ta ma'aikatan gwamnatin tarayya karo na 36 da garin Bauchi ya karɓi bakonci ta kunshi manya da matasa domin baiwa kowa damar nuna bajintarsa. To ko menene muhimmancin wasannin motsa jiki ga ma'aikacin gwamnati Kwamnit Dahiru Hassan shi ne shugaba a haɗin gwiwar ma'aikatan gwamnatin tarayya da ke ɗawainiyar wannan gasa ga kuma abin da yake cewa a hirarsa da shehu saulawa. Ito mahimmancin motsa jiki da ma'aikaci na ɗaya duk wanda yana ɗaga da cuta gare to zai samu lafiya kuma sha maguna maguna zai ragu. Kamar jiya na ji ita shugaban ma'aikata ta tarayya mm. tana a warning tana gargaɗi cewa ana samun sojojin haya wanda ba ma'aikatan gwamnati ba eh. su shigo cikin wannan gasa hmm. a matsayin ku na shugabanni me kuke yi ganin cewa sai ma'aikacin gwamnatin tarayya eh. kaɗai zai shigo cikin wannan eh, wasanni wannan gaskiya kafin mu iso nan mhm. an yi screening daga id card naka mhm. daga file lokaci da aka dokai ka aiki ga shi kuma kudinka a banki account number naka sai mu yin verifying kafin mu zo nan in baka da abubuwa guda uku nan to kai ba ma ka can gwamnati ba to a ƙarshe eh, chairman mutane suna so su san shin gasa irin wannan za a iya samun waɗansu waɗanda za su iya fidda Najeriya kunya kamar a ce kamar talent saka za a iya samun waɗanda za su iya wakiltar najeriya a waɗansu gasa ko na afirka ko na duniya eh, daga cikinmu yanzu uh-huh. mun samu international athletes and players kamar kadri table tennis player wanda yake wakiltar najeriya na afirka ma da afirka gaba daya daga cikin kungiyar ne ya taso akwai international athletes daga cikin kungiyar mu suka taso akwai wave lifter daga cikin kungiyar su saboda haka magana shekaru bai taso ba magana shekaru bai taso ba taken gasar wannan shekarar da yi shine gudunmawar motsa jiki a hazakar ma'aikacin gwamnati sai dai matsalar yawan shekaru ga akasarin 'yan wasan da ke cikin wannan gasa da kuma cogen hayar 'yan wasa daga waje sun nemi dushe kiyasin wannan gasa na zakulu zaratan 'yan wasa da ka iya fidda najeriya kunya a wasu wasanni ga dai yadda ra'ayi ya bambanta kan waɗannan batutuwa daga mahalarta wannan gasa. Sunana Lawal Garba, eh, ina buga kwallon kwando da kuma badminton yana da ban sha'awa saboda eh, wuri ne wanda kama an haɗu a yi raha a huta a yi wani abu daban ban da abin da aka saba yi na yau da kullum a je ofis karfe 8 a tashi karfe 5 da sauransu wanda ya dan ba da dama a huta a yi wasa a yi dariya a yi raha kuma ya kula abota da mutane da yawa kana jin wannan zai kasance wani dandali na watakila samun waɗansu zaratan 'yan wasa da za su yi wakiltar najeriya na mu zai yi ba saboda na farko tukuna baka fara aikin gwamnati a least ka kai shekara 18 to ana neman dan wasa na gaba wanda yake shekara sha takwas ai su suke bugawa so abu ne ina ana son irin wani hidaya ajiyar da ake wasan sha uku sha biyu sha hudu to nan za a same su amma nan a dai bari mu raha kawai ba zancen sabon dan wasa eh, ni sunana malam gagara irin wannan wasanni da ake yi na federal civil eh, servants yana da muhimmanci kwarai da gaske domin wannan ne kada yake bamu zarafin haduwa da mutane kaga kamar ni daga trade and investment na hadu da mutane daban-daban wayan su ministries su niger delta su information su communication ba mu taba ganin su ba amma muna a irin wannan wasa kamar haka so yakan ba mu izini mu haɗu da yan uwanmu mu yi wasa. Yaya kake ganin wasa irin wannan Najeriya tana buƙatar zara ta yan wasa eh. wanda za su wakilce ta a gasar na duniya. Shin za ka iya wurare nan za a yi zakulo yan wasa kuwa? Malam wallahi tallahi kaji na ce maka wallahi tallahi mm. rantsuwa na yi. Eh. irin wannan kamar tiyan dina shi yana da shekaru kasa kamar ni shekaru ya kai mm. amma shi yanzu ko najeriya ba najeriya kadai ba har international zai buga sani musa mejo sai ya buga har international saboda haka kana ganin za a samun yan wasan da za su ne a najeriya eh. ko an dauke shi wallahi sai yayi abin da ba taba gani ba sunana ana bagzak daga federal of industry trade and investment in ka je handball za ka same su in ka je football za ka same su in ka je badminton za ka same su handball dan suna cewa shekaru ne yake ja matsala to shekarun ai in ka duba ma a tsari na gwamnati ma ba a ɗaukar mutum da ya kai shekara hamsin a gwamnati suna ɗaukar daga shekara ishirin zuwa sama to idan mutum yana shekara ishirin zuwa sama ai yana shekaran da zai iya buga wasa domin yana yana da ƙarfin shi sai dai kuma akwai rashin lafiya sai dai a cewar nasiru wasagu wato wani babban jami'i a wannan gasar ko da yake an ware lambobin yabo a wannan gasa akwai buƙatar 'yan najeriya su san cewa wannan gasar daban take da saura saboda yawan shekarun waɗanda ke cikin gasar saboda manta ba wai 'yan wasa ba ne ma'aikata ne da ɗan dattijawa yawa so akwai na guje-gujen da yake da akwai cikin ma'aikatan ma akwai ɗan matasa ɗin a ciki dama abin da zan ce kenan a shin cikin ma'aikatan nan kun ƙayyade shekaru ne saboda za ga waɗansu shekarunsu sun miƙa tun da ba matasa bane ko kuma abin yake abin da kawai aka kayyade shine cewa dole ne ya zama na cewa ma'aikaci ne kawai wanda zai iya shiga cikin kowane wasa da za a yi babu magana shekaru a ciki saboda za ka tara kowa dai ai ya san shekarunsa saboda haka za ka ga tara akwai har da daraktoci wanda ke zuwa daga abuja domin su ma a yi da su za ka tara da su irin wurin wasan badminton table tennis da su scrabble da sauransu mutane za su so su san cewa shin me ake akwai wani kiyasi da aka sa kan wannan gasa don galibi zaka gan ana gasa irin wannan ta kasa baki daya waɗanda za ce a muna so mu zakulo waɗansu waɗanda suka fice a muna so mu zakulo waɗansu waɗanda watakila ba a san da su ba watakila su wakilci najeriya shin a matakin ma'aikata akan yi wata wani wasa wanda zai hada najeriya da wani kasashe ta fannin ma'aikata ina tabbatar maka cewa akwai wanda yake ya fi kowa fice a wasar table tennis a najeriya da kuma nahiyar afirka ma shine na daya wanda ake ce ma aruna kadiri to kaga wannan a irin wannan gasar aka samu shi a irin wannan wasa aka samu shi to amma da yake cewa taro ne na ma'aikata na ma'aikatan kuma gwamnatin tarayya mm. ba za a fito haikan ba cewa an zo ne domin neman wayansu wayanda za su yi fice mm. Eh, babban muhimmin abu shine ma'aikata su taru wuri daya domin sabunta zumunta kuma su motsa jinin su saboda a sake kuma kara ƙarfafa zukata da jikunan domin shekara ta tafe domin ba da su gudunmuwa ga aikin sai dai kuma a cewar malam umaru sa'idu na kungiyar marubuta wasanni a najeriya gajiyar da aka ci daga wannan gasa na da yawan gaske domin a cewarsa daga najeriya zuwa ga mai masaukin baki wato bauchi da masu kansu 'yan wasa kowa ya shaida idan ka kawo da batun abin da shafi addini babu abin da ke kawo 'yan najeriya su haɗa kansu wuri guda duk kowane irin yare suke kowane irin kabila ne da kalan jikinka da komai sai wasanni sannan na biyu idan ka duba mutanen da aka hada nan mutanen daga wasu daga yan niger delta da ina ina da sauransu idan ka duba da idan ka ce wa mutum kawai ya gudo ya zo bauchi zai ce maka ba zai zo ba saboda yana tsoro babu tsaro a najeriya a jihar bauchi ko kuma a yankin arewa maso gabas to amma abin da zai baka mamaki shine ga duka wayannan mutane sun hallara ka duba yadda aka yi buɗe wanda sauransu sun zo kuma sun tabbatar da cewa eh, jihar bauchi tana zaman lafiya in ka duba cewa mutane sun bar wurin aikinsu saboda su zo su motsa jiki wanda ke shi ma yana ɗaya daga cikin abin da zai taimaka wa lafiyan 'yan wasan da kuma su kansu jami'a. Wace gajiya kake jin dalin Najeriya ko jihar Bauchi za ta ci daga gasa irin wannan? To idan ka duba abin da shafi harkan wasanni yawanci yana tafiya da matasa ne. Hmm. Idan ka ce yanzu misali ka kashe wasanni gaba ɗaya a jiha ko a Najeriya baki ɗaya. Hmm. Ina tabbatar maka da cewa yawan laifuffuka zai karu a jihohi da kuma ƙasa baki ɗaya. Hmm. ƙarshen wannan gasar dai hukumar tara haraji ta ƙasa wato federal inland revenue ita ce ta zo mataki na ɗaya da lambobin yabo talatin sai haɗakar ma'aikatan gwamnati da ke jihar bauchi a mataki na biyu da kuma ma'aikatar kula da yankin nanja delta a matsayi na uku masu wurare a nan shirin zai dasa aya a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu da sauran abokan aiki na sashen Hausa Radio France International musamman Shehu Saulawa da ya taimaka wajen haɗa shirin ni Abdulrahman Gamba Ahmad ke cewa mu huta lafiya.